This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan lokaci. ta fatan an kun tashi lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Laraba sha takwas ga watan Satumban hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanun labaran. Wasu na'urori da suka fashe a kasar Labanin sun yi sanadin kashe akalla mutum tara tare da jikkata wasu fiye da 2,800. mayaka masu ikirarin jihadi sun kai hari a sansanin horar da sojoji da ke babban birnin kasar mali masu bincike a amurka na binciken shafukan sada zumunta na mutumin da ake zargi da yunkurin kashe tsohon shugaban kasa donald trump domin gano dalili to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa wani kwale-kwale ya sake kifewa da mutane a jihar zamfara cikin su har da yara ko menene ke haifar da yawan kifewar kwale-kwale a jihar ta zamfara na farko shi wanga uzurin da aga mutane na kowa a dokai a sai da shi da wuri na biyu akwai lokacin da ruwa za su yi yawa e maimakon mutane su bari har an kai ruwan sun rage sai su gwada cewa a ba a samu matsala kowa a shi sannan za a ji dalilin da ya matsa ma jam'iyyar adawa ta ndc a ghana ta yi wata zanga-zangar lumana a faɗin ƙasar gabanin babban zaben ƙasar da yake daɗa karatowa. ya ce bukatunmu mai sauƙi ne muna son ec ta tabbatar da gudanar da zaɓe cikin walwala aminci ba tare da magudi ba sannan kuma a samu ingantaccen rijistar masu zaɓe shine jigon mu. ta yau ma kamar kullum murtala faruk sanyin na yana tafa da wani sabon shirin baki mai yanka wuya amma za mu fara ne da shan labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum Ministan Lafiya na kasar Labanin ya ce akalla mutum tara ne suka mutu, sannan wasu fiye da 2,800 suka jikata a lokacin da wasu na'urori da mambobin kungiyar Hezbollah ke amfani da su suka fashe a ranar Talata a wani samame da ake zargin Isra'ila da kaiwa. Motocin ɗaukan marasa lafiya sun yi ta tsere a kan titina sannan kungiyar agaji ta red cross ta kasar labanin ta yi kira ga likitoci da ma'aikatan jinya da su zo asibiti da kuma fararen hula don su bayar da gudunmuwar jini jami'an kasar labanin sun ce an samu mace-mace da kuma adadi mai yawa na mutanen da suka jikkata sakamakon na'urorin da suka fashe inda suka yi kira ga jama'a da kada su yi amfani da na'urorin da suke hannunsu. su kafofin yada labaran kasar iran sun rawaito cewa jakadan kasar a labanin mujtafa amani na cikin waɗanda suka jikata sakamakon fashewar na'ura kungiyar hezbollah ta kasar labanin ta fitar da wata sanarwa a ranar talata inda ta ɗora alhakin fashewar kan isra'ila wadda bata ce komai ba hukumance mayaka masu ikirarin jihadi sun kai hari a sansanin horar da sojoji da ke babban birnin kasar mali jami'ai sun ce hakan ya haifar da kazamin faɗan bindiga da da kuma rufe filin jirgin sama da ke kusa na wucin gadi kafin sojoji su samu nasarar fatattakan maharan kawo yanzu dai ba a bayar da cikakken bayani kan asarar rayuka ba mayakan sun yi kokarin kutsa cikin makarantar jandarma faladi da ke birnin bamako lamarin da ya sa sojojin gwamnati ɗaukar mataki nan take babban hafsan sojin kasar umar diyara ya ce sojoji sun yi nasarar kashe maharan amma bai bayar da cikakken bayani ba wani jami'in tsaro ya shaida a kamfanin dillancin labarai na ap cewa harin ya haddasa asarar rayuka da kuma asarar dukiya kuma an kama akalla mutum sha biyar da ake zargi suna da hannu a harin labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu bincike a Amurka suna ta gudanar da bincike a shafukan sada zumunta da sauran rubuce-rubuce da wanda ake zargi a ranar Lahadin da ta wuce da yunkurin kashe shugaban a tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump a ƙoƙarinsu na fahimtar dalili da kuma ko akwai wani da hannu a ciki. jami'an tsaro a jihar florida sun kama ryan wesley roth mai shekara 58 da haihuwa bayan da suka tsayar da wata babbar hanya a ranar lahadi kimanin sa'a guda ko fiye da haka bayan tserewa daga filin wasan kwallon lambu na golf na kasa da kasa na tsohon shugaban kasa trump a west palm beach da ke florida nan ba da jimawa ba muhammad hafiz zai karanto sauran labaran yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya inda rahotanni daga jihar zamfara na kasar ke cewa an sake samun kifewar wani kwale-kwale a jihar hatsarin ya faru ne a ranar talata a garin bukuyum kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin mu abdulrazak bello ya aiko mana an sake samun wata matsalar kifewar jirgin ruwa a jihar zamfara inda wani kwale-kwale dauke da fasinjoji sama da arba'in ya kife a cikin wani gulbe da ke garin Bokoyom na karamar hukumar mulkin Bokoyom a wata mashaya da ake kira mashayar Garba Rogo. Wannan lamari dai ya biyo bayan kifewar wasu kwale-kwale guda biyu da aka samu a karamar hukumar mulkin Gumi inda kawo yanzu ake neman mutane talatin da biyar daga cikin hatsarin baya ga wani hatsarin makamancin shi da ya faru a ƙauyen Nasarawa Kefi da ke cikin karamar hukumar mulkin ta Gumi, shi ma duka a ranar ta Asabar ta gabata dauke da fasinjoji talatin yayin da mutane biyu suka rasa rayukansu aka samu nasarar ceto sauran mutanen da ke cikin jirgin. Kwatsam bayan kwanaki uku zuwa hudu da faruwar wancan lamarin sai gashi an sake samun makamancin wannan kifiyar jirgin ruwa a garin na Bukuyum cewar wani mazaunin yankin Malam Aliyu Umar ya kife ne da misalin karfe goma da rabi na safiya inda aka samu hasarar rayukan yara hudu inda aka samu nasarar tsinto garwaki biyu daga cikinsu yayin da kawo yanzu ana ci gaba da neman sauran gawarkin guda biyu yayin da wasu mutane goma sha biyu ke kwance yare kwakwai mata kwakwai a babbar asibitin tagarin bakwai in banda wata yarinya mai suna hafsa shehu wadda ta bayyana yadda lamarin ya faru da ita. Da farko dai da mun shiga cikin jirgin sai da mun ka kaiwa tsakiya sai ana ta cewa a yi a hankali a yi a hankali sai su ka kiya a hankali shikenan ruwa na kama zubuwa cikin jirgin daga nan sai jirgin ya yi ƙasa mu kowa ya mun ka kafa shan ruwa. Kina ganin kamar suna mugun wasa ne cikin jirgin yaran? Wallahi to ni dai ban sani ba ina tasowa ni shan ruwa ɗaya biyu daga nan ban ma sai inda nake ba. Yanzu wani hali ake kike ciki zu yanzu dai ga mana an kawo asibiti ga an mutum goma sha wani hali suka ciki to ga nan da sai a hankali wani daga cikin waɗanda suka tsira da ransu daga cikin hatsarin buhari usman wanda aka fi sani da suna buhari messi ya ba da labarin irin yadda ya shiga mummunan yanayi yin lokacin da jirgin ruwa ya kife da su inda ya tabbatar da cewa kimanin fasinjoji sama da hamsin ne akasarin su yara ƙanana wanda ke kai da su ta zuwa gonakin su ke cikin kwale a lokacin da ya kife. To abin ya faru sanadiyar da ya magancewa rashin tiragunan dubba na kwarai ne. don still ko da mun ka tashi jirgin na duk suna ɗiban ruwa sai ai ana yi a rai amma an ce kun shiga jirgin ne kun yawa kun cika jiragen eh zan ce kamar anya don amma in na kwarai ne ba a iya gane cewa kamar ai mutanen da an ka ɗoka da na kwarai ne da akwai wa'annan bincikan na kwarai ne zai ɗauke su daidai amma duk duka jiragun duk manna manna ne ake yi ba jiragun kwarai sai dai rashin uwa ne kawai ya sa Honorable Nasiru Muhammad Deji shi Shi ne kantoman karamar hukumar mulkin bukoyim wanda ya ba da tabbacin faruwar kifiwar jirgin ruwan a cikin gulbin na zamfara da ake kira riba zamfara a turanci. Allah ya kawo wani isla'i yau na bari da jirgi ya yi da kusan mutum arba'in daga ciki to kuma an samu hasarar rayuwa guda biyu dai waɗanda sannan akwai waɗanda jikata suna nan asibiti hayyan sannan akwai waɗanda kuma sun ji dama an sallame su sannan akwai waɗanda dai ba a gani da kuma har yanzu muna da labarin da ko mun kai sallar la'asar akwai waɗanda ba a samu gani ba. wani ko kun samu dalilin daga sa ana yawan samun wannan matsala ta kifi jirgi na farko shi wanga uzurin da aga mutane na kowa a ɗaukai a tai da shi da wurwuri na biyu akwai lokacin da ruwa za su yi yawa eh, ne mutane su bari har an kai ruwan sun rage sai su gwada cewa a'a ba a samu matsala kowa a shiga to in ruwan na yawa wannan yawa kwarai to daga karshe sai a samu yankin kaiwa nan haka ma hakan toman bayan da ya mika sakon ta'aziyar shi a madadin gwamnatin jihar Zamfara ya yi kira ga al'ummar yankin da su ci gaba da kiyaye ƙa'irin da ake gindaya musu na sufurin mutane a cikin jirgin ruwa wanda ba da tabbacin cewa a hukumance za su ɗauki matakai na tsara yadda za a rika gudanar da jigilar al'ummomi a cikin jirgin ruwa a yankin. Wannan dai shine ibtila'i karo na uku na kifiwar kwale a yankin na zamfara ta yamma a cikin mako ɗaya, lamarin da ya haifar da fargaba game da lafiyar safarar masu jigila a cikin ruwa, wanda hakan ke zuwa a daidai lokacin da jihar ta zamfara ke fama da matsanancin kalubalen tsaro saboda ayyukan 'yan ta'adda a cikin jihar. Ƙarshen rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. A gaida Abdulrazzaq Bello da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. A bayanan da ta fitar hukumar kididdiga ta ƙasa a Najeriya NBS ta ce farashin kayayyaki a ƙasar na ci gaba da sauka cikin watan Agusta. sai dai hukumar ta nbs ta ce akwai wasu jihohin arewacin najeriya da farashin kayayyakin ya ɗara sosai idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata wakiliyan murgayya basha ta jiyo mana ra'ayoyin wasu mazauna waɗannan jihohi a cikin wannan rahoton da ta aiko mana Sunana Idris M. Idris Damaturu daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A daidai lokacin da ake ci gaba da kamar dawo da wasu kayan masarufi din na gona irin su gero da a halin yanzu a iya cewa da wake dan arba'in kamar a iya cewa lokacin su yayi na dawowa gida amma ba su sauya komai daga farashin da aka san yadda ake siyan tsoho a baya ba. Wasu ma kara tsada suka yi fiye da yadda ake siyar da tsoho din. Sunana Sani Musa Gamaliya mazaunin investment quarters da ke nan cikin garin gombe a jihar gombe da ke shirya arewa maso gabashin najeriya to mbs na cewa an samu ragowar farashi na kayan masarufi a najeriya kusan zan iya cewa eh amma a kafafun wato sadarwa na intanet ko a takarda domin a zahiri abin da ke a kasa ba haka yake ba. Nasir Mato shine shugaban 'yan kasuwa a jihar Yobe kuma ya shaidawa muryar Amurka matsayin farashin kayayyakin masarufi a jihar. Wannan gaskiya ne, yanzu haka ana sai da gero sabo naira dubu hamsin da uku tsohuwa na sai da shi naira dubu hamsin da takwas wannan ya miki cewar wannan abu ne wanda manoma suka noma a gona amma kika dawo maganar kayan da ake sai da su kamar su taliya su shinkafa su fulawa sun magi da sanarsu ba wani abu wanda yanzu farashin safai da yana nan a da sai ma karuwa da yake yi a hirarsa da muryar amurka Aliyu Jibo masani kuma malami a tsangayar koyar da ilimin tattalin arziki da ke makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa. Ya bayyana cewa rangwamen haho farashi da aka samu a kasar na wucin gadi ne. A al'ada da tattalin arziki duk lokacin da aka ce kaya sun yawaita a kasuwa to za a samu farashinsu yana saukowa. To amma abin tsoron shine a mafi yawanci waɗanda suke zuwa suke siyan kayan suna siya ne su ɓoye. Babu tsarin da gwamnati ta yi wanda za a tabbatar mutane ba su amfani da wannan yanayin don a gaba cutar da al'umma ba saboda haka wannan ba zai zama yana da tasiri a tattalin arziki ba abu ne na dan kankanin lokaci yan najeriya dai na fatan ganin saukin lamura da zai rage musu zafin matsin tattalin arziki a kasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha da wannan rahoton karshen labaran duniyar kenan Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai batun siyasar kasar Ghana. Babbar jam'iyyar adawa a kasar NDC ta gudanar da gagarumar zanga-zangar lumana a duk faɗin kasar don bayyana damuwarta akan kurakuran da suka gani a rajistar masu zaɓe na 2024. jam'iyyar ndc na zargin hukumar zaɓe da ƙin ba da damar gudanar da bincike don tantance masu kaɗa ƙuri'a gabanin zaben watan disamba bayan da ta yi zargin cewa an sauya wa masu kaɗa ƙuri'a rumfunan zaɓe ba bisa ƙa'ida ba lamarin da a da ta ayyana da yunkurin yin magudi a zaben bakwai ga watan disamba na 2024 idris abdallah gareka. so not for any big favor. We are demanding our right to free and fair shugaban jam'iyyar adawa ta ndc johnson asedin kete kenan yake jawabi ga magoya bayan jam'iyyar a shataletalen kwamin kurma da ke birnin accra kafin su fara tattakin ya ce bukatunmu mai sauki ne muna son ec ta tabbatar da gudanar da zaɓe cikin walwala aminci ba tare da magudi ba sannan kuma a samu ingantacciyar rijistar masu zaɓe shine jigon manufarmu asedin ketiya ya bayyana muhimmancin zanga-zangar da suke gudanarwa a duk yankuna sha shida na ƙasar tare da kira ga magoya bayan ba da su jajirce wajen ganin an tabbatar da gaskiya a zaben. kowace demokradiyya a wani lokaci tana fuskantar barazana demokradiyyar ghana tana cikin babbar barazana a yanzu kuma muna so mu yi nasara ya ce ba mu son komai sai zaɓe na gaskiya wanda zai tabbatar mana da 'yancin zaɓen shugabanninmu ba tare da 'yancin zaɓen wanda muke so ba demokradiyya tana kan hanyar shuɗewa gabanin nan rundunar 'yan sandan ghana ta sake jaddada aniyarta na tabbatar da gudanar da zanga-zangar cikin lumana da nasara kamar yadda daraktar hulɗa da jama'a ta hukumar 'yan sandan ghana acp an sa kurfi ta yi jawabi ga manema labarai A dukan manyan biranen mu sha shida, kwamandojin mu sun ɗauki aniyar jagoranci sun shirya tsaf don ganin an kammala wannan zanga-zangar cikin nasara. Mu je mu sake nuna wa duniya cewa 'yan sandan gane muna nan a shirye muke kuma za mu tabbatar da tsaro. Masu zanga-zangar sun yi tattaki suka bi wasu manyan tintunan birnin Accra zuwa majalisar dokokin Ghana inda suka mika korafin su a hukumance. Shugaban masu rinjaye Alexander Afanya Makin wanda ya karbi takardar korafin a madadin kakakin majalisa ya tabbatar wa ndc cewa majalisar za ta duba bukatunsu kuma za a magance matsalolin ta hanyar tattaunawa a hukumar zaɓe kuma mataimakin kwamishinan tsare-tsare samuel tete shine ya karbi takardun korafin a madadin shugabar hukumar zaɓe jan mensa wasu magoya bayan jam'iyyar ndc da suka halarci zanga-zangar sun yi tsokaci demonstration ga da muka zo mun zo don sakiya ne muna so an aka vote in dai party mu win a ba mu gaskiya kar a sake dauki a ba opponent mu foran su su jo sun duba wujin vote su an sake wujin vote kowa mun ta yasa suka yi shi hakan nan idon ya ja muka zo three days ma ne da mu nan mu nan ga sai dai hukumar zaɓe ta dage akan cewa ta yi gyaran da ya dace a rajistar masu zaben kamar yadda mataimakin shugaban hukumar dr bosman asare ya ce a wata hira da ya yi da kafar labarai ta joinis kan zanga-zangar we at the electoral commission think that the ndc leadership who have uh, taken to uh, the route of demonstration yace ce mu a hukumar zaɓe muna ganin cewa shugabannin ndc da suka bi hanyar guda. gudanar da zanga-zangar suna wuce gona da iri suna faɗar ababen da babu su a rijistar hukumar ta bayyana karara a fili ga ndc ta fito fili ga mutanen ghana da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa cewa rijistar tana da inganci don haka hukumar zaɓe na cewa mun yi duk gyare-gyaren da suka dace duk mun shirya yin zaɓe cikin kwanciyar hankali muna sha'awar a yi sahihin zaɓe ita kuma jam'iyyar ndc a nata ɓangaren ta yi zargin cewa ta gano an sauya mutane kimanin dubu ɗari biyu da 44 rumfunan zaɓe a cikin rajistar wanda hakan ya sa ba ta amince da hukumar zaɓe ba. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. An gaishe ka Idris. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ba sarki mai yanka wuya. Yanayin tashin farashin man fetur na ci gaba da shafuwar al'amuran yau da kullum na 'yan Najeriya. A yayin da wasu 'yan kasar da dama suke cikin rudani dangane da al'amuran da suka shafi albarkatun mai a kasar. assalamu alaikum tun bayan da gwamnatin najeriya ta ayyana soke biyan tallafin man fetur al'amura suka so matsananta ga 'yan najeriya sakamakon karuwar farashin man fetur ɗin lokaci zuwa lokaci lamarin da kuma ya shafi kusan kowane bangare na rayuwar jama'a ta yau da kullum sakamakon tashin farashin kayayyaki da sufuri. Ko baya ga wannan kuma gwamnatin ta bayyana ƙarin farashin man a lokuta da dama da baya-bayan nan shi ne wanda aka yi a farkon wannan watan rikis ba tare da wani wa'adi ga 'yan Najeriya ba lamarin da ya sa ake sayar da man daga naira 95 zuwa naira 1,200 a kowace lita a fadin kasar lamarin samun daidaito da soma aikin tace mai da babbar sabuwar matatar mai ta dangwace ta soma ya faranta ran 'yan najeriya da dama tare da karfafa su. na kawo ƙarshen matsalar karanci da tsadar man fetur ɗin. To amma kuma wata sanarwa da kamfanin mai na nnpcl na najeriya ya bayar kan yadda zai rika sayan man daga matatar ta dangote ta sa murna ta koma ciki yan kasar da dama idan ka ɗebe yan kalilan da ke bibiyar al'amarin sun shiga rudu lissafi ya kure su ma'ana ba su da masaniya kan yadda al'amura ke tafiya dangane da sha'anin albarkatun man fetur da Allah ya albarkaci kasar da su. A wata ziyara da ya kawo nan ofishin muryar Amurka, gwamnan jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya Abdullahi Sule ya yi bayanin yadda turka-turkar take a sha'anin albarkatun man fetur a Najeriya. Yawancin mutane suna ta magana ne kawai akan subsidy, subsidy, subsidy, an cire subsidy. To ba cire subsidy kaɗai shine babban damuwa a maganan mai ba. muddin ana shigowa da kaya daga waje wanda mai dai daga waje ake shigowa da shi a wannan lokaci muddin ana shigowa da shi ne daga waje sai ka samu dala sannan ka shigo da shi ba a sayan kaya da naira a kasan waje saboda haka idan dala ya ci gaba da tashi saboda kasan dala ya fara tashi tun daga 300 naira 300 naira 700 har wannan gwamnati ta zo hmm. to yanzu dala ya kai naira 1650 ake saya to saboda haka wannan shine babban matsalar mai ba cire subsidy kadai ba a lokacin da dala yake 700 lokacin da shugaban kasa tinubu ya cire subsidy to a lokacin gona ta wata biyan wani subsidy saboda 700 din da aka cire shine ake iya sayan dala a shigo da shi to lokacin fa da dala ya fara miƙewa kai dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari uku to lokacin subsidy sai ya dawo wato wannan shine karfin hikimar maganan da yawancin mutane ba su fahimta ba wato kana so ka ce tun lokacin buhari kenan aka cire subsidy din lokacin buhari ba za a iya ce an cire subsidy ba shi dai abin da gwamnatin buhari ta yi shine ta ce daga watan shida hmm. ba kudi a budget da aka sani subsidy abin da wannan gwamnatin ta yi kenan to amma ka san wannan gwamnati ba ta zo bane a watan shida ta zo ne a watan biyar hmm. saboda haka tun watan shidan na shekarar 2023 to tun a wannan lokacin fa aka cire subsidy din to amma lokacin da aka cire subsidy dala yana naira 700 ne wato na official price official price oh, na'am eh hmm. to saboda haka cire subsidy gwamnati ta cire subsidy da gaske amma gwamnati fa ita kadai ce take shigowa da mai hmm. ni ne manajin darakta na da na african petroleum saboda haka mu ne masu sayan mai mu kai gidajen mu din haka ita gwamnatin tarayya nnpc ita kadai ce take shigowa da mai daga waje ba wani mai shigowa da mai daga waje saboda dalilai biyu masu karfi dalilin farko shine in ka je neman dalar da wuya ka samu a central bank saboda ba su da dala isasshe Dalilin farko kenan dalili na biyu da yake sawa in ka je ka samu dalan ka shigo da shi farashin da ake sayarwa kai ba sai dai ka sayar sai dai ka yi asara to shi yasa gwamnatin tarayya ita kada ya bata take shigowa da mai wato saboda haka ba doka ce ta hana saura shigowa ba a'a wayannan dalilan guda biyu wayannan dalilai biyu rashin dala da kuma in ma ka siyo sai dai ka fadi da kyau kuwa gwamnati ce kawai za ta iya daukan abin ita akan ta da kyau kuwa na'am shine ma'anar subsidy din da to yanzu uh, your excellency hmm. tunda ana tunani tun da man nan yanzu a gida ake haƙo shi mm. kuma matatar dangote a gida za ta tace shi mm. wato an cire wannan bukatar na dala kenan daga waje misali kenan da kyau kuwa to ina za me yasa kuma za a samu mai da tsada eto eh eh, dalilai biyu an ce ka san yanzu bari in gaya maka kuma wani damuwa da ake da shi a Najeriya yawancin mutane ba su fahimta ba har yanzu gare da kai wannan tambayar din ka fahimta an ce za a sayar wa dangwatan mai ne a dala a naira mm. naira nawa za a sayar mishi ba a faɗi ba a gane don haka idan shi kuma mai din nan a kasuwan duniya ake sayar da shi a dala ake sayar da shi misali idan aka ce yanzu mai din nan za a sayar ma dangote a kan kudin da ake sayar da shi a kasuwan duniya misali a ce dala casa'in amma zai biya a naira ka gane hmm. to a naira wani exchange rate na naira aka bashi idan aka bashi dubu ɗaya da ɗari shida ne zai biya to kaga ba a je ko ina ba a wannan musun da ake ciki ka gane saboda haka shi kuma dole ya sayar da shi ba zai sayar da ya waɗi ba shi mai abu ne wanda a kasuwan duniya ake maganan shi ba a gida ba sai dai idan misali yanzu inda gaske ake yi nnpc ta fito ta ce to kai dan wata za mu sayar maka da mai ba a damu ba nawa ne ake sayar da dala ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala za mu sayar maka da mai kowane randa daya barrel guda daya kowanne za a sayar maka da shi a misali naira dubu daya ba abin da ya dame mu da dala to kaga daga nan shi kuma zai ce to shi kenan ni kuma na na sarrafa to ni kuma zan iya sayar da shi a kuɗi kaza hmm. to amma yanzu mutane suna ta surutu ne an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira eh naira nawa saboda haka akwai bukatar nnpc ma ta faɗa ma najeriya su sani ga fa abin da za mu sai a hannun shi kaji hak maganar kenan hmm. ni ba wai ina magana don kare dangote ba hmm. ko kuma kare nnpc ba a'a ina magana ne gaskiyar magana kenan da ke kasa muddin ba a fahimci wannan ba to kawai ana ta zagaye ne akan tebur daya za a sayar maka a dala ok shikenan yau me kasuwar mai a duniya dala casa'in dala casa'in eh to kai dan gwata za mu sayar maka a dala amma za ka ba da naira ne to shikenan ya biya naira to a dala nawa aka sayar mishi a kan lissafin dubu ɗaya da ɗari shida to aka sayar mishi haka dan me zai iya sayarwa shi kuma kasa da abin da ake yi so inda aka taimake shi kawai shine an ce da shi to dangote maimakon ka je central bank ka je neman dala mai wuyan samu ka ba mu naira your excellency kasancewar ka wanda eh, zan iya cewa zan iya bayyana ka da mai ruwa cikin masu ruwa da kake a harkar hada-hadan man fetur tun da kamar yadda ka faɗa a baya duk da arzikin da najeriya take da shi ya kamata 'yan najeriya su dinga siyan man fetur lita ɗaya sama da naira dubu ɗaya to gaskiya saboda allah idan ka duba wa su kasashe. masu arziki kamar saudi arabia mm. kamar kuwait kamar libya duka yawanci waɗanda suke da mai akwai tsari da suka yi tuntuni da ya sa mutane suke samun a binciken rahusa ba haka ba ne tun a nigeria a nigeria an yi refinery guda hudu refinery guda biyu ne a fatakon da babba da karami akwai refinery a wari akwai refinery a kaduna to inda kamar an yi wa refineries ɗin duka duk suna aiki duk ba su da damuwa muna production ɗin mutum nigeria za ta iya nigeria tana da karfin da za ta iya yin mai ah, miliyan uku ba miliyan uku a kowane rana tana da karfin da za ta yi haka tana da man shi a ƙasa da za ta yi haka amma saboda rashin zaman lafiya na niger delta abinda nigeria take shine miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu kusan shekara biyar zuwa shida kenan masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Muna godiya ga gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule da Haruna Shehu marabar Jos da ya tattauna mana da shi da ma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Kan da na Sanyin na. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ministan Lafiya na kasar Labanin ya ce akalla mutum tara ne suka mutu sannan wasu fiye da takwas suka jikata a lokacin da wasu na'urori da mambobin kungiyar Hezbollah da ke amfani da su suka fashe a ranar Talata a wani samami da ake zargin Isra'ila da kaiwa. motocin daukan marasa lafiya sun yi ta tsere a kan titina sannan kungiyar agaji ta red cross ta kasar labanin ta yi kira ga likitoci da ma'aikatan jinya da su zo asibiti da kuma fararen hula don su bayar da gudunmuwar jini mayaka masu ikirarin jihadi sun kai hari a sansanin horar da sojoji da ke babban birnin kasar mali jami'ai sun ce hakan ya haifar da kazamin fadan bindiga da kuma rufe filin jirgin sama da ke kusa da na wucin gadi kafin sojojin su samu nasarar fatattakan maharan kawo yanzu dai ba a bayar da cikakken bayani kan asarar rayuka ba masu sauraro da haka ne kuma za mu naɗa tabarmin shirin namu na safiyar yau laraba sai kuma zuwa can an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawai da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu mr jimmy cook ni aisha mu'azu nake muku fatar a wani lafiya.